أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين bayan mun ga yadda sifofin ubangiji suka kasu zuwa tabbatattun sifofi da aka ce subutiya da korarrun sifofi da ake ce musalbiya sai ma ga an sake kashe kasa sifofin zuwa ga sifofin zati wanda samuwar ubangiji ake kalla sai a ce Allah ya siffanta da su kamar iko da ilimi da nufi da rayuwa da kuma sifofin da aikin ubangiji ake kallo sai a ce ya siffanta da su kamar halittawa da arzutawa da kashewa da rayawa da sifofin da suke na hakika ga ubangiji ne kamar ilimi da iko da sifofin da suke dan an raba masa wani abu yake siffantuwa da su kamar arzutawa da halittawa da sanin wani abu da iko kan wani abu da kuma sifofin habariya da muka ce tawili suke ɗauka bisa yaren larabci idan ubangiji ya ce a yi ka yi jirgi akan idanunmu ma'ana ka yi jirgi bisa kulawanmu ko ka ko abin da na halitta da hannuna wato abin da na halitta da iko na da ilimina ba ana nufin wani hannu ba ne domin laraba haka suke magana kuma duk yare yana da wannan babu wani yare da ba shi da wannan hatta da al'arshi na ta ba da misali da shi yanda aka ba da misalinsa a cikin labarai cewa sarki kaza ya hau kan al'arshin mamlaka to irin wannan duk yana bayyana a yau za mu tashi ne za mu ce shin sunayen Allah tauƙifiya ne ko kuwa wato ma'ana zai iya yiwa mu akan kanmu mu kirkiri wasu sunaye mu ba sunayen ubangiji ko kuwa yanda Allah ya kawo sunayen su dole mu faɗa misali shin za mu iya cewa Allah wajibul wujud wajibi ne samuwarsa ko da ko a cikin qur'ani misali ko hadisi ba mu samu wannan kalma ba ko kuwa malamai sun tafi akan cewa dukkan abin da ya zo a suna na daga hadisai da ruwayoyi shine kawai ya halatta wa ubangiji to mu a cikin ahlus sunna mu'tazila sun ce duk abin da ya halatta a gaya ubangiji ko da bai zo a littafin qur'ani da sunna ba ya halatta a gaya masa shi yasa wasu sun yi kokari su tabbatar da wannan da ayar qur'ani cewa wallahi asma'ul husna fad'uhu biha cewa kawai sunayen Allah da ya kawo da su za a kira su da ita wasu kuma sun wasu sun tafi akan cewa mai ma'ana al-asma'ul husna shin al-asma'ul husna wanda suka zo a littafin Allah ko ko a al-asma'ul husna da ma'ana dukkan wani suna kowane iri ne inda ya inganta inda yana da tsarki inda yana da nuna daukaka da kamala ya halatta ga ubangiji wa ta'ala shi sa da yawa malamai suka tafi kan cewa na'am ya halatta a gaya suna duk wani suna da ubangiji wanda hankali ko shira ta tabbatar da shi kamalan kuma bai haram bai halatta ba a gaya mishi suna wanda yake yana nuna alamar tawaya da iyaka kawai misali a ce sifa ubangiji ko sunansa mai jin daɗi mai jin daɗi yawanci tana kama da mai wani abu wanda yake jiyar da daɗi sai a ji daɗi sai a ji daɗi irin wannan tun da yana da ma'anar iyaka yana da ma'anar jiki sai suka ce ya kori ga ubangiji a kira shi mai jin daɗi to so da haka dukkan irin wannan maganu ne masu faɗi wanda yake ba za mu so mu tsawaita abin nan ba sannan kuma akwai wasu ruwayoyi da suka zo wanda suke rauna na ba ingantattu ba da suka siffanta Allah da sifofi munana kamar suka siffan kamar siffanta Allah da baka fata ne ko farar fata ne far yana da farar fuska da gashi wanda yake ya dan tattauye yana da hawa-hawa kamar gashin mutanen Sri Lanka misali to irin wannan a sifofi da ake gaya ubangiji subhanahu ta'ala ya munana kuma sun koru ga ubangiji kuma wannan ruwayoyi kage ne da aka jingina manzo babu wani siffa da ubangiji yake da ita irin ta mutane ba mutum ba ne balantana ya zama mutum kamar yadda haka nan bai halatta ba gaya Allah sunaye munana ko sunayen da suke na mishi ta waya haka nan bai halatta ba a gaya gumaka sunayensa shi yasa ma Allah ya kirawo cewa waɗanda suke gaya wa abin nan waninsa sunayensa to sun yi shishige kamar masu kiran lata da uzza da manat wanda yawanci sunayen Allah ne da yake nufin ila da aziz da mannan suke ga wa'annan gumaka suka mai da sunaye suna irin na mata sai Allah ya kira shi ilhadi shishigi da kaucewa hanya da bata so da haka ubangiji na'am akwai har ina yau akwai sunayen da suke da alama wanda suke na tawaya wanda Allah ya siffanta kanshi da su su ma suna da tawili misali wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin idan wani ya ce ai Allah ya kira kan shi fiyayyen wanda ya fiye makirci sau da haka ya halatta a kira shi mai makirci sai mu ce makirci anan yana nufin yana saka masu makirci da sakamakon makirci duk da Allah yana da wannan suna bai halatta baka kira shi makirci domin yana da alama ta tawaya makirci wata alama ce ta tawaya wanda akan kawace gaskiya a yi shi shi kuma ubangiji shine hakikanin gaskiya balantana ma ya kauce gaskiya shine ma gaskiyar tun da haka ne ubangiji ba zai ba mustahili ne a ce ga ya kauce gaskiya domin shine gaskiya kauce gaskiya ma'ana yana nufin ya juya ya koma karya wal iyaz billah so da haka sai mu ce yana saka masu makirci da sakamakon makirci <coughs> kamar dai fadin sa game da munafikai cewa wa ruhi khadi'uhum ubangiji yana yaudarar su duk yana koma izuwa ga wannan ma'ana yana saka musu da sakamakon yaudara don haka bai kamata ba a kira Allah da sunaye da suke na tawaya ko aibi sannan dukkan da suka inganta masu ɗaukaka da daraja musamman ma wanda suka zo a rayoyi da kur'ani ya halatta a gaya ubangiji su ko wanda suka zo daga manganin <clears throat> masu mai a halbait alaihi salam kamar wajabcin samuwa duk ya halatta a gaya ubangiji irin waɗannan sunaye magana ta gaba da za mu so shi ne magana game da ilimin ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ne sifa ta farko daga cikin sufafi subutiya zatiya wato sufofin da suka tabbata ga ubangiji akwai sifofin da suka tabbata ga ubangiji ko muna so mu siffanta Allah da su muna so mu bayanin su game da ubangiji wannan sifofi su ne sifofin da suke tabbatar da kamala da jamala wato kyau da ƙayi da cika da isa ga ubangiji madaukaki. na farko shine ilimi sifa ta ilimi muke son fara da ita a farko menene ilimi ilimi ya bambanta ga mu da ubangiji ilimi zatan ubangiji ne yayin da mu kuma ilimi a wurin wani abu ne da yake bijirwa da mu sai narki ya zama wani bangare na zatan shi yasa ma yakan iya tafiya idan muka gafala ko muka manta shi wato ya fita daga rayuwar mu kenan amma matuƙa yana rayuwar mu muna tare shi za mu siffantu da shi mu siffantu da kasancewa masu ilimi shi yasa mu ilimin mu sai zamanto ana siffanta shi da cewa sura ce a cikin kwakwalwa ko a cikin tunani sai dai wannan sura a cikin tunani ta shafi ilimin da yake kawai muna samun shi ta hanyar tunani ta hanyar mariskai ne da yake zama cikin tunani amma marskai na zahiri kenan amma bai shafi ilimin da muke samu ta hanyar marskai na baɗini ba wanda shi baya kuskure <clears throat> shi sa ka ce halartowar ilimi gun wanda yake masanin ilimi ko halartowar samuwa gun wani samamme ne ilimi sai zamanto kenan ya shafi ilimi da muke samu a cikin tunani da ilimi da muke samu ta hanyar ram ta dukkanin irin wannan ilimi da muke kira da cewa shin a tunani yake zuwa ko ko haduwa yake da samuwa <clears throat> haduwa yake da samuwa domin ya zama bangare na samuwa wanda baya fita daga samuwar mutum wannan irinsa na biyu to dukkaninsu wani abu ne daban wanda yake ya saba da ma'ana ilimi gun ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa za ga dukkanin su bujirowa suke to duk da haka amma an tafi kan cewa ilimi shi sifa ce ta kamala ta ubangiji kuma masani suna ne daga sunaye tsarkaka kyawawa na ubangiji amma an yi saɓani kan cewa iyakokin ilimin ubangiji ya suke zantattuka daban-daban ne amma an yi tufaki cewa ba irin namu ba ne wannan duk ilimomi da muka yi bayani irin namu ne mu mutane amma nan ubangiji kam akwai manganu da yawa a kansa wayanda za su ci lokaci mai yawa sai dai an faɗi sifofin shi wannan ilimi na ubangiji misali ɗaya daga cikin sifofin ubangiji ko kuma mu ce dalilan tabbatar da ilimin ubangiji na farko shi ne shi ne. Um, ubangiji yana ba da kamana. ta ilimi ga dukkan sabonmu wanda ko yake ba da abu baya rasa shi saboda haka ubangiji baya rasa ilimi wannan fuskar dalili na farko kenan babban misalin sa shine a ce ga wani mai kuɗi yana taraba zakka ga mutane yana tabadar da humusi da haƙƙoƙin Allah domin haɓaka rayuwar mutane da iliminsu da rayuwarsu da amincinsu to wannan sai a ce kuma ba shi da dukiya wannan musahili ne ba zai yi ba mustahili ne bisa al'ada a ce wannan ba shi ba mai kuɗi ba ne mai kuɗi ne domin da ba shi da shi da bai raba ba kwace ga wani mutum mai ilimi yana ta bayar da ilimi yana da manya-manyan ɗalibai da ya kyankyashe su ya horar da su a matsayin manyan malamai amma sai a ce shi kuma ba shi da mai ba shi da ilimi to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala tunda shi ne ya sanar da komai ya ba wa komai ilimi ya saukar da ilimi da gare shi shi dole ya kasance siffantu da ilimi fuska ta biyu shine duk abin da yake ba jiki ba ne. yana da ilimi hatta da rayukan mutane abin da ke hana su sanin cewa su masana ne wannan jikin da yake tattare da su a matsayin wato wani kurkuku wanda yake wani keji ne da ya dabaibaye su ya mamaye su da zarar sun fita daga cikin wannan keji zai bayyana cewa su lalle lalle masana ne su da haka wannan shi ma har ila yana nuna mana mai cewa ubangiji yana da ilimi domin ubangiji shi ne tsantsar wato rashin jiki da nisanta daga dukkan tawaya da iyaka don haka kaddara cewa akwai wani ilimi da ubangiji bai san shi ba ba shi iyaka ne ubangiji tsantsar rashin jiki ne da tsantsar rashin iyaka duk wani abu da aka kaddara ubangiji ya san shi domin ba ma sanin abu irin ka yi shi shi shine yi shi ya zai wanda ya abu sannan kuma ya zamanto mai bai san shi ba wannan dai dalili ne na cewa ba shi da jiki don haka ya san komai duk da mun yi karin bayani da cewa ba shi da iyaka saboda haka kayyade masa cewa akwai wani abu da bai sani ba ba shi iyaka ne wannan duk dalilai ne da muka kara su karkashin wannan bayani eh, dalili domin a samu karin bayani sannan kuma har ila yau daga cikin siffofin ilimin ubangiji shine ubangiji ya san abubuwa kafin a yi su da bayan an yi su babban dalilin cewa ubangiji ya san abubuwa cewa shine ya yi su na farko ubangiji ya san kansa idan ubangiji ya san kansa yana nufin ya san komai kafin a yi shi domin ya san kansa ya san abubuwan da zai yi da abubuwan da ba zai ba duka ya sani wani na kenan ubangiji ya san komai kafin ya yi shi domin duk wanda ya san dalilin abu wannan yana nufin ya san abu da za mu ga hatta da mutane wanda yake ilimin su daga ilimin Allah ne sukan duba taurari ko ƙasa domin su gano cewa za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba ko wata zai kisfe ko rana za ta kisfe bisa lissafin ilimin taurari da yanayin tsarin samu su dukkan wannan yana tasiri ko likita ya san cewa mara lafiya kaza lalle zai samu cuta kaza a nan gaba saboda nau'in yanayin buga zuciyarsa da nau'in yanayin zuciyarsa da nau'in yanayin jininsa ko ya san zai mutu zuwa lokaci kaza saboda yanayin jikinsa duk wannan ilimi ne da sababin abu shi yasa me zai san ilimin abin da zai haifar abin nan sababinsa zai haifar to haka ma ubangiji kamar yadda yake ya san kansa a matsayin shi shine na sababin faruwar dukkan komai saboda haka ya san komai kafin ya samu balantana kuma bayan ya samu wannan duk ɓangaren dalili na farko kenan na ilimin ubangiji a ɓangare na biyu kuma har ila yau ana tabbatar da cewa ubangiji masani ne da komai ta hanyar nuna cewa ya kiyaye sana'anta abubuwa daidai kamar yadda yake to tunda kuma ubangiji ya kiyaye sana'anta komai kamar yadda yake to lallai wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ilimi da komai domin kyautata sana'antawa yana nuna ilimin mai sana'antawa ko motoci ne aka ce ga kamfani biyu suna kera kera motoci ɗaya ba ta da ƙwari sosai ba ta da inganci ɗaya tana da inganci sosai wannan yana nuna bambancin sanin ƙwarewa na wannan kamfanoni guda biyu shi sa za mu ga a ce wannan an yi shi a kamfani kaza wannan an yi shi a kamfani kaza kuma kowane kamfani yana neman kasuwa kuma kasuwa ɗaya za su kai kayan nan kuma da farashi iri ɗaya to lalle tabbas wannan yana nuna mana cewa ɗaya kamfanin bai kai ɗaya ƙwarewa ba wannan domin misali ne kawai ko malamai guda biyu ɗaya duk tambaya ya san ta ɗaya ya san loko-loko na kowane maudu'i ɗaya kuma bai sani ba da yawa abubuwa ya jahilci su wannan zurfin ilimin ɗaya fiye da ɗaya to sau da haka ƙayatar da sana'anta abu yana nuna ilimin mai sana'antawa ne sannan kuma tun da mun tabbatar da ubangiji ya san abu kafin ya faru hakanan ma muna tabbatar da cewa ya san abu bayan ya faru shi ubangiji masani ne da dukkan komai innahu bi kulli shay'in alim amshin din nan kafin ijad qabla al ijad da kuma ba'adal al ijad ubangiji subhanahu ta'ala ya san ilimin dukkan komai kafin a samar da shi da bayan an samar da shi sannan kuma ubangiji ya san ilimin kulli da juzi mana kulli abubuwan da suke kama a ce ilimin sanin mutum sanin shuka sannan kuma kowane ɗaiɗaikun mutum ya san shi shi kadai ba kamar ilimin mu bane da za a ce meye mutum kai bayani meye mutum sai ka ce wani mai rayuwa ne mai hankali amma baka isa ka san dukkan wani mutum ɗaiɗai ko mutane biliyoyi ne baka san su ba amma ubangiji subhanahu ta'ala ya san su a dunkule ya san su kuma dalla dalla to wasu sukan ce idan ubangiji ya san komai dalla dalla shin sanninsa da wa'annan abubuwan ba zai canja sa ba kamar misali ibrahim yana raye Zaid yana raye sai ya zama mai ya rasu sai ya koma ƙasa ilimin ubangiji da Zaid bai canja ba ko kuma zaid bai da ilimi sai ilimi ya zama malami shin ilimin ubangiji a da ubangiji da ya san shi a jahili yanzu kuma ya san shi a malami shin ilimin ubangiji ba zai canja ba a nan sai muke ba da amsa da cewa ilimin ubangiji azali ne ba irin ilimin mutane ba ne shi babu jahilci a tare da shi tun kafin a yi zaid ya san zaid a shekara goma jahili ne ya san zai lokacin da ya kai shekara 20 malami ne ya san zai lokacin da ya kai shekara talatin masanin Allah ne ya san zai lokacin da ya kai shekara arba'in waliyin Allah ne daga cikin manya-manyan bayan Allah na gari ubangiji ya san shi a haka ne tun farko ba wai sai yana shekara goma kawai ya san shi a ɗan shekara goma ba amma bai san shi ba lokacin da zai kai shekara ashirin mai zai yi su da haka ilimin ubangiji ubangiji na da ilimi da kansa yana da ilimi da kansa ma'ana yana da ilimi da dukkan wani abu da zai faru da gare shi sai da haka ilimin ubangiji baya samun canji yana nan yanda yake ma irin ilimin wani da za a ce ai da ko bai sani ba yanzu ya zama malami ko ai da ko talaka ne ya zama mai kuɗi ko da mai kuɗi ne ya zama talaka ko da mutumin kirki ne ya zama mutum banza ko da mutum banza ne ya zama mutumin kirki sannan kuma ilimin ubangiji baya bukatar ya zama jiki mu ne ilimin mu yake buƙatar jiki a wannan duniya domin mu samu ilimi kafin mu san abu muna son mu ji shi sannan mu san shi ko mu gan shi sannan mu san shi amma ubangiji subhanahu ta'ala ilimin shi kamili ne shi ya halarta akan komai kamar yadda ubangiji yake cewa awalam yakfi bi rabbika annahu ana kulli shay'in shahid shashin bai isa bane ubangijinka ya kasance mahalarci ne akan komai su da haka ubangiji subhanahu ta'ala mahalarci ne akan komai don haka ya san komai kuma komai yana hanyarta gonsa sifa ta biyu ita ce sifar iko ta ubangiji subhanahu ta'ala ita ma wannan sifa ce da ake tabbatar da ita ga ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyoyi daban-daban na farko cewa ubangiji mai iko ne babban dalilin ikon shi na farko shine ya samar da abubuwa domin da ba shi da iko ya zama mai rauni da bi iyin komai ba mutum da ya kasance yana da rauni sai to ba iyin komai har ma ubangiji ya siffanta mutum da cewa da kuda zai kwace mishi wani abu ba zai iya kwacewa ba mutumin da yake cin abinci ko yake shan fura sai kuda ya hau ya ci abincin ko ya sha fura shin zai iya kwace furarsa daga wajen kuda mu duba mu ga raunin kuda ko mutumin da sauro ya cije shi ya sha wani bangare na ruwan jikinsa ko wani jini na jikinsa shin mutum zai iya kwatar wannan hannun sauro ina mutum yana da rawan ba zai iya ba mutum ba abin da zai iya halittawa amma ubangiji subhanahu ta'ala dukkan wannan samammu halittarsa ne wannan ya isa ya nuna mana kamala na iko da kudur ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ubangiji mai iko ne mai iko iko shine duk sanda ya ga dama yayi duk sanda ga dama ya bari shine mai iko saboda haka mai iko shine wanda in ya ga dama ya yi sai yi kuma in ya ga dama kar ya yi ba zai ba akan wannan nake ƙara wani abu da yawanci littafai ba sa kawa shine kuma yana da iko in wani zai yi ya hana kuma yana da iko in wani ba zai bai sa shi duk yana da wannan mai iko shine wannan in ya ga dama ya yi in ya ga dama ba zai ba in ya ga dama ya hana yin wani in ya ga dama ya sanya wani ya yi wannan nukta guda biyu da yana daga cikin abin da na ƙara a cikin bayanin menene kudura so da haka ubangiji subhanahu ta'ala ba kawai shi kansu ba yana ma iya hana tasirin wani ko ya sanya tasirin wani duk da wannan ƙarin yana iya wasu kan iya cewa yana koma zuwa ga na biyu amma dimnan zai iya koma zuwa gare shi amma tafsilan ba zai iya koma zuwa gare shi muna buƙatar wannan bayanin cewa yana da ikon waninsa ya yi hana domin shi ne wani nasa kuma ikon wani nasa shi ne ba wancan wani nasa ikon shi yasa mu duk abin da in mun ga dama mu yi za mu iya kamar tashi kamar cin abinci kamar karatu kamar tsabtar jikinmu duk shi ne abin da muke da iko ko abin da in mun ga dama ba za mu yi ba kamar mu zauna mu ki tashi duk shi ne muke da iko shi yasa sai a ce muna da ikon mu tafi muna da ikon mu je muna da ikon mu yi ubangiji subhanahu wata'ala haka nan shi ma babban dalilin ikon ubangiji subhanahu wata'ala shi ne samar da samammu kamar yadda muka kawo cewa ubangiji ya yi samammu allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه imam ali alaihi salam yana cewa wa arana min malakuti qudratihi wa ajaib ma nataqad bihi athar hikmatihi ubangiji yana mana daga malakut daga ikon kudrarsa da abubuwan kayatarwa wanda hikimar hikimarsa ta yi furci da shi idan muka ga alamomin samu a duniya muka ga kawukan mu muka ga sauran halittu za mu furci na wannan hikima ta ubangiji za mu furci da cewa lallai ubangiji subhanahu ta'ala mai iko ne idan a wani waje yana cewa ya tsayar da samammu a bisa tausasawar samarwarsa da girman ikonsa kamar da yake cewa kama min shawahidal bayyinati ala latifin sun'ati wa azimi qudratihi أولو جينا تشيوا فأقام من الأشياء أودها ونعج حدودها ولا أما بقدرته بين متضادها صدقاء أبنجي سبحانه وتعالى يناد إيكو كما قدرسا تاشا مكومي يناد تشيوا وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدر أبنجي سبحانه وتعالى mai iko ne akan komai kudurar shi ta shafi komai komai a wajen shi ba bambanci da iliminsa da ikonsa da mallakarsa da kewaye da shi da a wajen shi ba bambanci komai ubangiji ya gaya mana a cikin kur'ani ikonsa ya ga mai komai kuma hankali ya tabbatar mana da cewa ikonsa ya shafi komai ya mamaye komai sai dai akwai wasu wanda suka so su kawo matsaloli game da ikon ubangiji subhanahu wata'ala yayin da suke tambayar cewa to dan kun ce ubangiji yana iya yin komai kuma ikon shi ba shi da iyaka wannan duniyar ya sa ta cikin kwai ko kuma ubangiji ya sanya ɗa ya girmi babansa irin wannan ko ya sanya uwa ya ta haifi uwarta sai mu ce da irin masu wannan surutai ubangiji tabbas mai iko ne akan yin komai amma ya ta haifi uwarta ɗa ya haifi ubansa ya girma ubansa duniya ta shiga cikin komai kwai baya cikin shayi barantana ubangiji ya samar da shi ba ba ne shi shi kuma ubangiji na da iko ne akan shi na ɗaya kenan na biyu mukaddara ka ce shai'un ne wani abu ne sai mu ce har ina yau ubangiji subhanahu wata'ala ya yin shaidin da ka ce matukar ya saba wa hikima ba hikima ɗa ya girma ubansa ba hikima ya ta haifi uwarta ba hikima kwai ya shiga cikin duniya ta shiga cikin kwai domin babba ba zai yiwu ba ya shiga cikin karami idan ɗa ya haifi babansa ya girma babansa a dai yanzu ba hikima domin yanzu dan shine uba uban shine da bai ba wani abu sabo idan uwa yarta ta haife ta yar ta zama ita ce uwa uwa ita ce ya ba wani abu sabo da ya duniya kuma ta shiga cikin kwai shi kuma ba hikima saboda me babba baya shiga cikin karami ba hikima bayan ya saba mai hikima har ina yau abu ne mustahili kudura Allah bata ta'allaka da mustahili ba don mustahilin abu baya cikin ashiya abu ne rashi ne shi balantana a samar da shi idan ka ce sai duniya na'am idan ka ce kuma duniya ta zama karama kwai ya zama babba kamar duniya wannan kuma ya saba ma hikima ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yadda kwai wanda yake dan kaza ne guda ɗaya ya fi dukkan wannan saman mu gaba ɗaya na duniya girma sannan mustahili ne babba ya shiga cikin karami kudura Allah ba ta ta'allaka da mustahil saboda mustahilin abu rashi ne babu shi